an tashi inda yake cewa halis sahabatu ridwanullahi alaihim indahum manhajul ilmi shin da gaske ne sahabbai Allah ya kara musu yadda suna da manhaji wato tafarki na ilimi da suke bi tsarin ilimi da suke bi wajen kafa hujja da istinbati daga nasoshin alkur'ani da sunna malam yace waradatul ahadithu tubayyinu anna as-sahabata radiyallahu anhum عندهم منهج علمي دقيق في الاستدلال والاستنباط an samu hadisi da suka zo suna bayyana cewa sahabbai suna da tafarki na ilimi wanda yake da kike da keke wajen alistigrad kafa hujja walistin ba da tsamo bayanai alistigrad shine kafa hujja da zahirin abin da nasu ke nunawa shi kuma istinbati shine iya tsinkayo wata hujja ko wani dalili ko wani yanayi da za a yi amfani da su abinda ba ya tsarar a kan in hari so ɗana hadisan akwai ɗaya hadisul irbad ibn sariya radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama hadisul jami'in sahabi irbad ibn sariya Allah ya kara mafi dairo ya tura ga Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama manzon Allah ya ce usikum bi taqwallah والصدق والطاعة وإن عبد الحبشي جل فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة ومن أراد ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة ومن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنوادي Abu ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗan cewa usikum bi taqwallah ina jan kunnan ku ku tsoron Allah wasamti wa ta'a ina jan kunnan ku ku zama masu biyayya masu jin maganar shugabanni da yin ta'a gare su cikin abdan habashiyya ko da bawa ne bakin fata aka ce shugaba a kanku to kuma ta biyayya innahu man ya'ishu domin lallai duk wanda ya rayu a cikin ku ya dade Fasairar khilafan kasira zai ga saɓani da yawa zai ga ƙungiyoyi da tafarki da tunani ke daban-daban wa iyakum tsakir ɗinku wa muhdathatil umuri cikin biye ma abubuwa tsakirarru fa inna ha balala duk wani abu da za a kirkiro a cikin addini daga baya to bata fa man adraka zalika minku wanda ya rufi wannan zamani na abubuwa da kirkire-kirkire da bid'o'i da saɓani mai yawa alaikum bi sunnati ta ce ku yi riko da sunnata wa sunnatin kula fa’in rashidi na ku kuma yi riko da sunna halifofi na shiryayyo abu alaiha in na ku kama ku riƙe da harshen ku da haƙoran ku tabbatar kun cije wani abinci gashi na ƙasa malaika khalid shi ce hadithun akhrajahu abu dawuda wa tafsir ibn majah min tariqi abdurrahman bin amr ibn sulami anhu bihi ta hanyar abdurrahman dan amr da sulbi anhu daga shi kirbadu dan tsari ya ke yi ya ce manzo Allah ya faɗi wani qul li malam salim sai na ce huwa tabi'in shi abu amr da sulami abdurrahman bin amr da sulami tabi'i ne rawa anhu jam'un min al-thiqat an samu malamai da dama daga cikin amintattu suna da riwaya daga gare shi wa saqahu bin hibban wa tabi'ahu hijr bin sadr inda abi dawuda wabula hibban sannan akwai hajjar ibn hajjar shi ya roƙi wannan riwaya a cikin abu dawuda da ibn hibban a cikin sahihinsa kenan wabula abu da asalin sunna wa huwa shi hajjar ibn hajjar tabi'in lam yarwi anhu ghayru khalid ibn ma'adan shi ba da mai riwaya in kun da khalid ibn ma'adan wa wasaqahu ibn hibban shi ibn hibban ya amince shi wal hadith tariqun a akhar عن يحيى بن أبي المطاع قال سمعت الإرباد بن سارية وذكره وذكر نحوه wannan ita ma wata hanya ce daga ainihin wani mai suna yahya ibn abul mufa wanda shi ne tabi'i daga sahabi irbadu dan sariya wannan hanya akhrajahu ibn majah wal haki wa rijaluhu thiqatun غير أن دحيما أشار أن رواية يحيى بن أبي المطاع عن الإرباد المرسي يمشي إن بند دي مغنى دحيم sai ishara a kan riwayar wannan mutumin ya haya dan abin muba daga irwazu dan ya to akwai irsali kultu ni ko malam salim sai na ce wa qad yahya yahya bis sama'i an al irbad kaga anan ne ya ce sami'tu al irbada wa sanadu ilayhi sahihun isnadin kuma zuwa gare shi ingantacce ne mutumin da ya ce sami'tu kuwa matuƙar ba makareci ba ne in dai dan mudallisi ne kawai ba za a shi wai bai ji ba kuma da hadisi turkun ah, wa huwa fi hadisi na da wasu hanyoyi kan daban kuma ya tabbata babu shakka akan haka wa qad istafaqat kalimatu ahli al-ilm ala tasihihi wal ihtijaj malamai sun haɗu gaba ɗaya masu ilimi sun haɗu a kan inganta wannan hadisi da kuma kafa hujja da shi walam ya shirba illabtul qattan للرد عليه وعلى مقلديه موضع آخر أما لمن يقول لديه جمال إنجل تولنا حديث إن بند ابن القطان الفاسي شند لتاف الوهم والإيهام لتاف ليه بيّن قرآن عبد الحق الإشبيلية أجل لتاف شند سنة من الأحكام الكبرى sauran abin da mulkaina na al-imamu abdul haqq al-shiri sai wannan mutumin ya bai mishi al-wahmu bayanul wahm wa iham al-waqi'a fi kitab al-ahkam shi ma ba ga al-imamu az-zahabi yayi talkhis littafin ya warware dama daga cikin abubuwan da shi wancan ibnu qattan al-hafiz ibnu qattan al-fati ya kawo wanda ke kokarin gyaran malam abdul haqq al-shiri daga cikin har raunata wasu malamai irin su sha mu dan ƙwarwa misali in zan iya tunawa ya ci ba a mutu ba ka bare ba tare da cewa suna daga cikin mazajen kutubu sifa to a wannan littafin irin wannan dai ya yi ƙoƙarin raunata wannan hadisi shine malam sai ya ce da shi da masu jin shi akan wannan wasu ɗan a da suka yi istilalin magana shi ta kuskure yake to dukan su ba nan bin wurin musulunci sai a wani waje da insha Allah Kuma kuma sai da yake ce ya ilam akhal imani ya kai dan uwa da imani ka sani cewa arshadaka Allahu lil haqq ina maka addu'a Allah shi ta dake zuwa ga gaskiya ka san cewa anna hadha al idan wannan adafin da manzo Allah ya ce alaikum bis sunni wa sunnati al khulafa kuma sunnata kuma ku sunna halifofi na anna hadha al aqafa la yufidu anna lil khulafa ar rashidina sunnatan tutta'u غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadafin baya nuna cewa hadifofi suna da wata sunna daban wadda ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan lazimin haka shi ka kana kudi kenan kuma an ce ka tsaya ka zauna ya zama kana tsaye kana zaune a lokaci guda ba zai yi in aka ce da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnar hadifofin shi abubuwa ne daban da wasu akwai kana kudi da ke layin sani da tun farko ba haka ba saɓani yadda mafi yawan mutane su fasarawa da ka kuma ƙarshen haka haske raddin hadisai ya kamata su koda sun fasara a haka misali mu kaddara sunnar manzon Allah ban, sunnar halifofi da ban. kuma shi manzon Allah shi ya ce a bi shi sannan abu halifofi sai aka samu wata magana kashi. aka samu kuma tsawon halifa ta saba wa tashi a bisa ka'ida ta hankali shi kamar wata fara ɗauka da zai yi ayyar rabin tashi a ɗauki ta sa ce a shi fiye ya yi a yi domin kafin sai a biyu sai da ce a biyu. shi wasu ba a bisa shafi girin ka cikin ana ga mutane da yawa a nan ƙasar musamman masu nazarin hadisi da maganganun wasu ah, halifofi kamar hadisin saki uku a kalma ɗaya kamar hadisin ire-iren waɗannan sun sun yi raddin hadisan wanda shi ne su. za mu ji cewa ba ma ma'ana hadisin bukinan gaba ɗaya ba mu an shi gun malaman hadisi kuma za ka ji wannan ba da gun mutane masu zangayi a cikin harkar ilimi malam ya ci gaba da cewa abdul khulafa ar-rashidin sunnatan muttaba'a ghayra sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan nufin cewa sai sunna ba ta manzon Allah ba bal annahum ittaba'u sunnatahu sallallahu alaihi wasallam abin da hadisin ke nunawa suna bin sikkar manzon Allah ne hadwal qudrati bil qudda hadwal qudrati bil qudda suna bin shi sawu da sawu keke keke lidhalika wusifu bil hidayati wa rushd sai ba su dama aka kira su da suna al khulafa'ur rashiduna al mahdiyuna wannan rashad eh, rushd din al hidaya ne ba su shi ne bin sunan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kike da kike fa adafaha lahu shine ake danganta musu sunna annahum ahaqqu biha wa ahli dan sun fi kowa cancanta a danganta musu sunna kuma su jama'a ta wa aulan nas bi fahmiha sun fi kowa cancanta su fahimci sunna wa hadha al-fahm tawatara an ahli al-ilm wannan bayanin cewa sunnan halifofi a wai sunna ta yi tabbar da ta manzan Allah su kai ba amma an danganta musu ita saboda tsabar bin sunna shi da ku yace haka zance zo ga malaman farko ta ko ta ko ina daga ciki akwai na daya sarrahal sarrah ibn da al-andalusi rahimahullahu fi kitabihi al-mustaqab al-imam ibn hazm Allah ya gafarta mishi al-kafin shi da din nan shine al-ihkamu fi usulul ahkam muhimman littafai na usul fiqh da duniya da hadisi gashi yace wa amma qawluhu alaihi salam zancen da an yi faɗa bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin فقد علمنا أنه عليه السلام لا يأمر بما لا يقدر عليه yace mu dai mun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya umarnin mutane da abin da ya san ne ba za su yi ba da abin da ba su yi ba wa wajadna al-khulafa ar-rashidin ba'dahu al-islam kuma sai muka bincika sai muka samu halifofi a bayan shi a ikhtalafu ikhtilafan shadidan suna da sabani sabani mai yawa fala budda min ahli thalathati awjihi al-rabi'a haka babu makawa dole a dauki ɗaya daga cikin ma'anoni ko fuskoki guda uku ɗaya daga cikin guda uku kowane fuska ta farko kuma an na kuma da kulle makalafu su Suke mai saba mai riko da ta abin da suka yi sabani a ciki wa za la da irai ba zai yi ba fi zuwa alaihi zuwa alaihi ba kai kire shi ba fi shaiku wa bisku Don ana iya samun abu kaza da aka fi shi shi Ibn Abubakar ya ce e Umar da yabu ya ce a'a mun kace za ka yi riko da sunnar su a jumlace wani ke za ka bi za ka yi cikin ne ka cike ka ba a'a ka zo mustahili wala sabila ila an nuwarrisu ahadun aljidda duna hukumu bi kawli abubakar wa aisha yace ba zai yiwu kuma mu gadar wata mulki daga cikin su aljidari mu bai wa kaka gado dunar ikhwa banda yan uwa bi kauli a duk cikin wa'azi saboda shi na baka da a fata wasu kenan wa yurithu sulfa sai a bashi ainihin sulfi kai wa baqi zalika lil ikhwa sauran kuma na yan uwa ala qauli umar a bisa zancen umar يورثه السدس وباقيه للإخوة على مذهب علي مسألة في gado da in aka haɗu tsakanin kaka da ɗan uwa yaya za a yi gado sai zama sai ina abu da ke daga cikin kulafa'ur rashidi shi baya ganin ainihin wato abin da ba za a bi wa kaka ba ɗan uwa sun haɗa ba a wurin shi kaga wannan yanzu mazhabin khalifa ɗaya daga cikin halifofi wani khalifa kuma shi ke umar shi kuma ya ga cewa a'a a ɗauki ɗaya bisa uku a kai wa kaka sauran kuma a raba ƴan uwa ina ali shi kuma a wurin shi za a bai wa kaka ɗaya bisa shida ne sauran kuma a kai wa ƴan uwa wannan na ƙarshe da sai na ali shi ne ya cewa da asalin usul na gado domin kaka yana zama matsayin uba to inda aka samu eh, shikali shi in uba yana to uba yana katange ɗan uwa amma kaka ce da ƙarfin katange ɗan uwa kuma ba su da ƙarfin katange haka shi zai zauna matsayin uba ne wajen a yawan gada ma'ana wajen farbiya amma kuma ya rasa matsayin uba wajen koransu wani gafa fasofi na cikin ta fi kama da usul din na gado cikin wannan kuma bai faru a zamanin mazara su ya salama ba sai a zamanin bayan shi ya faru shi kowa da cikin su ya ba da fatawa gudan isa ne ka ga in sake ga wasu kabiya ta gado ta faru irin haka kana so ka aiki da da kudin khulafa'ir rashidi to duka waɗannan abun guda uku sai yi su a ba shi kaza ba shi kaza kaga mutum ne da ba kwatanta a ce kana tsaye kuma kana kwanci a kuma zai yi ba shi ne ki ɗaya ka ba domin wa haka za su fi kulli masalafu fi haka za ka ɗauko duk abu da suke safani suke kina ka yi ƙasar kuma ka ci sallah a lokaci guda saboda suna da safani game da wannan وحسن هذا الوجه كان وأن فشكا تاركا تعمل لا شيء ولا تجيبا أنه ليس في سعة الناس أن يفعلوا ولا تجيبا وهذا وجه فشكا تبركو كنا أو يكون مباها لنا أن نأخذ بأي شيء حكم كما يا هل تنكريه ويكدوه كما كلاما وهذا خروج عن الإسلام أحنا بتشاهد كمسلم كثير أقول لك ما كل أشراك لأنه يجب أن يكون دين الله تعالى موكولا إلى اختياراته don da zama addinin Allah ya yi da zaɓin mu da mutane su cikin kowa ya rafe addinin Allah da abin da ran shi yake so abin da ran shi ya zaɓa to kada ji muna zama yake wannan fita ne a adin islam fita ne da cikin musulunci biyu mu kullu wahidin minna ma ya sha'u yuharrimu yuhrimu kullu wahidin minna ma ya shawo. sai zama mutum ya haramta mun da dama wa yuhillu ma yasha'u ya lasta abin da ya ga dama wa yuharrimu ahaduna ma yuhallilu al-akhar shi kuma wanda ya ce halal wani kuma ya ce haram abin wani ya ce haram wani ce halal kaga wannan ya zama abas ne ya zama wasa wa qawlu ta'ala gashi Allah kuma ya cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na shiga na ciki addinin wa kuma Allah yana cewa tilka hududullahi fala ta'tuha ga nan kar wa qawli ta'ala da Allah kuma ce wala tana kar ku dinga musu shayayya tubtil zalika alwajh alfasid Waɗannan hadisan waɗannan ayoyin suna karnatar da wannan fuska ta biyu yujibu anna ma kana haraman ina ikin fa huwa haramun ila bil qiyamah yana nuna kuma cewa ta abu da ya zama haram a zamanin annabi da sahabbai to har ta tashi duniya haram wa ma kana wajibun yawma idh ba huwa wajibun ila yawmil qiyamah abin da ya zama wajibi a zamanin farko to har duniya ya shi wajibi wa ma kana halalan yawma idan fa huwa halal ila min kiyama abin da yake halal kuma shi ne halal har abada wa aidan falau kana hadha لكنا إذا أخذنا بقول الواحد منهم قدرتنا قول الآخر منهم da kuma za mu ɗauki wannan fuskar ta jiki ga mace nan in mun ɗauki magana a bakar wanda ya saba wa umar to a lokacin da muke ɗaukin ta a bakar su mun yi wa ta umar ke wa budda min kuma dole sai mun yi haka falasna hi bin mutarke da sunafi To muka yi watsi da sunnar wani a cikin su to mun sunnar su ba dan ba a ce sunnar kai ko su ba sunnar su aka ce su duka faqad hasalna fi khilaf al-hadith al-mazkur ke zama in muka cikin nasu muka san na wani to mun saba wa hadisi wa hasalu fihi ma sha'u aw abu kuma su kuma waɗanda suke saba wa hadisin sun samu abin da suke so a ciki ko suna so ko ba su da wani ko kana so ko ba ka so ka taba hadisin ko ba su iya ba ولقد أذكرنا هذا مفتيا كان عندنا في الأندلس وكان جاهلا sai ce wanda ya suna mun da ake ba da fatawa wani malami ne karanta wani asalin ta andalus amma fa jahili ne fa kana tsarin da yadda yake yin karantarwarsa أن يتقدمه رجلان كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقت haka suna za a da fatawa to shi ba zai magana ba sai wasu malamai akalla guda biyu ya sun yi magana waɗanda a zannan zamanin su ne malamai ya ma'ana shi malam abu kenan yana jira ya ji fakana ya tubu ta haka futiyahuma aqulu bima qala fi shaytan idan suka yi rubutu aka zo ana cikin fatawa suka rubuta suka sauki shi kuma da ya zo a kan sai sa kawai shi ma irin fatawa ta ke irin fatawa wata mai dabara ne shi kasan za yanzu akwai malamai da suke ba alhazin birni da manyan ƙasa fatawa irin wani idan aka tambayi malami fatawa ba zai magana wata kisa alaji ne kake gani kai shi ne ra'ayinka ya kake ganin za a yi ai ana za ta malami na ganin da ayyuka da yake eh to ai wannan dama da ka faɗa din shi ne dama karatu dama a haka yake sai samun ma wannan fahimta ko son zuciya ko karkatar tunanin masu ba da masu ba shi dukiya sai su da fatawa karkatar gari shi yake ce ma su ke ce ma ulama ulama umma ulama ul'umma akwai ulama ul'illa akwai ulama ulama'ul rabbaniyu ulama'ul umma su ne duk da duk da suka karkata su matan suka wani an illa in aziyata sun ga wasu ga wasu wa in kan bil a arshi duk aikin da mutane suka karkata mafi yawan mutane suka karkata shi ma malamin da ya karkata don baya son bakin jini bai so a ce ya kawo sabon abu bai so ka ba su ne ulama'ul umma ko kuma ulama'ul billa malaman malaman gari su ba a cikin gari ko suke sai kuma sai in mutane ma sun faɗa sannan kuma su sama abin faɗi sannan sai ulama'ul din ko ulama'ul rabbaniyun wanda su ne suke aiki da karatu kawai babu ruwansu da wane ne ya da waye da yarda ba haka malamai suke kala kala da shi. ibn hazm da ce wannan tsarin malami fa qudiya anna zayyaka shekai salaf ana nan sai wata rana waɗannan malamai guda biyu da yake cewa aqulu bima qalahu shaykhain sai suka yi sabani a cikin takardar sai ya ce eh, sai ya ce a falan ma ka zama da haka futiyahu ma ma da ya rubuta abin da muka ambata a cikin takardarsu قال له بعض من حضر إن الشيخين اختلفا لا بس سؤال زبط تماما كيف يأتي حرام لي كيف يأتي حلال فقال وأنا أختلف باختلافي sai ma na shi a cikin saɓani an ya raba kai shi gida biyu ke nan ga a kan zama da yake ba za ki tabi da rubuta alimin wannan misali ne na dan tafiƙi da ya shiga harkan malanta almuta alim shi da shiga harkan malanta da shiga harkan ilmi wanda yake gaba ya ya nuna abla an yi karama kafin a nika shi ya yayi wato ya zama dan masana kenan ana gudu da kana gemu ba shi abla an jabra wanda ainihin wato wato hudar ta zube kabla an jabra kafin ya nuna cikar magana ne wannan فصنع حلائب النزال ظانا ان من الاعمال كفي حيث صرها نفسه والعامه sai ga shi ya kera wa kanshi ainihin wato wani rami na fadawa ya fada cikin wani rami da tsammanin shi yana cikin kwararrun malamai kamar da talakawa da jahilai su kallon shi da annahu yuhsinu fannal ardu wa saboda ya iya drama ya iya ainihin wasan kwaikwayo wa ardal adalat ya iya ainihin shiga cikin kutsi ya iya duhu walakin lahu idza wa ba'a tahta al-mihak sai dai idan aka saka irin wannan mutumin a ƙarƙashin under security shine al a sa shi a tsarki shi aka nemi a tantance abin da yake fara fatku shawahidul imtihani jarabawa sai ta sai ta a shi فخر سريعا يا فاطمه يا جماعه لانه لا يقوى على التحليق في سماوات min بأجنحته da علم كثير وإدراك المسلم saboda ba zai iya ya tashi cikin sama da kai shi na ilimi da basira ba zai tashi cikin sama ba akwai lissafi na malam bakar abu mai suna a ta'alum ba aka a ilmi والكتاب التعالم وأثره على الفكر والكتاب وتزنجي تشغالي جمع لمن تاثير بين إلي الكود da na rubuta wannan littafin yana da matuƙar muhimmanci kwarai kowa ya kalle shi kanka karamar littafi Mahmud Bakar ya buɗe da tafsirin duniya da ya samu kanshi a ciki da irin fitintulun da ya gani a ƙasashen su ma da regulation kamar kasar makka da sauransu da ake da ka'idoji da sauransu ina kuma ga irin nan za ka ga misalan sun fi ɗabbaƙuwa a kan kawo misalai da maganganu da nau'o'i ire-iren su tun daga zamanin da har zuwa zamanin mu kun da ya kawo wanda su ainihin su na sauri suka kwarfi ke rigima kawai aka gan shi ya buɗe makaranta yana kusa da ba a da labarin ya koya ne sai su malam sufyan sauri sai suka sande shi sufyan ne tsaya gaban shi ce kai da baka iya sallah ba haka yana kan hadisi ce ni ne ban iya sallah ba sai kwarai kuwa idan an yi kuka da ake fara karantawa Shuru babu amsa in an yi ruku'u wani an wani tafiya ne da yake bai sani ba da da ake a bayan su cikin su da bai sani ba sai cikin tambayoyi kala daban-daban ga sallah bai sani da shi sun gani ko an tara mutane da za ku koya musu hadisi kila baka iya sallah ba shi ka shigo cikin harkar karatu ire iren wani mutanen da yawa jama'a yi magana akan masu ta hakiki in tana mala albani anan ya sha kofi akan irin waɗannan masu ta hakiki a ce tabbatun muhabbatun mulawwaratun mujilatun mulakatun ومقارنة على بسخ خلقية عقلية تجون تجنشي لا رمشي ما لا يمكن أن تكون kalmar na ainihin wato ikilki mara albani ya ce jikin da wani albarka ya ce allah shi ne wannan makaita ne a kuma shi ne ga ana so da ire-iren waɗannan da masu rubuce-rubuce mutum bai isa yin rubutu da ke sai ya yi in kun tuna mara albani ya shayin korafi a kan wannan mutum ya je rubuta littafi ko kuma ya zama kwafi kwafi da bai ma iya kwafi da kwafi amma yana so ya zama malin. tun daga bangu za a samu matsala wannan suke ta harin shi ne masu tafsiri ya magana akan masu tafsiri wanda na jin nan kasan mun kowa yawan masu tafsirin da ba su iya alkur'ani ba ba su san kai shi ba ba su san maganganun magabata ba masu koyar da hadisi waɗanda ba sa iya karanta sunayen sahabbai da isnadodin wallan sanamatin sannan ya zai magana kuma masu yin abin nan mukarmatin abin gwada musulunci da wasu addinai yake wannan daga cikin bala'in zamanin nan shi kokarin gwada musulunci da wasu addinai da shi haka a lalata hasken musulunci da tunanin ana so ne a cikin cewa ai musulunci da sauran addinai suna da kama da juna shi ne ake cewa interfet sannan ana akan da kafira a nan ne yake ishara ga ɗayan littafin na wani malami mai suna malam alusat ahmad ahmad aljad shi ne addakatira wa abasu bisura addakatira daktoci masu fiye wa abasu bisura sai yadda suke ainihin wato wasa suke kaina a cikin littattafan ilimi littattafai da dama Allah lalata su da sunan wuri da sunan tafi cikin ba komai ne kawai lissafin lambobi da su cika bango cika littafi da hawashi kila a nan yi magana ya ce kaga na farko ɗin karatun ta rarraba mai karatu hankalin su sannan an sa wa ɗaliban ilimin littafi ya yi tsada ba da wata fa'ida sannan akwai yaudara wannan abun da ake kira a ce muhakkaka ko haƙaƙin jam'un minan minan kubara ko minan asati da shi wanda yaudara da ba haka ba ya kawo abubuwa da dama littafi ne kamar shafi ɗari da hamsin haka sunan shi kenan at-ta'alum wa asaluhu al-fikr wal kutab to irin wannan din da ake faɗa nan jama'a cikin misalan da ya kawo irin takaici yace takaicin nan na samun jahilai su shiga dushen malami bayan za ta fara da haka yi irin wani takaicin da ainihin kasibul bagdadi da ainihin ah, malam ibn jobi a cikin littafin iblis iblis daga alhamu zafi a wurare daban daban a cikin sura al'ayi lubala haka nan daga ibn hajjir daga alimamu shaukari daga su sakawi sannan kuma zuwa har wannan zamanin daga su albani daga su bibas inda malamai suke a duniya suna cikin cikin wannan fitina ta ɗaukihin ta cikin da ɗan bar bakwai suke sa kansu cikin harkar shi ne harkar ibn hajjir ma yana cikin wani magana ne ba sai ya buga mana misali da cewa ga wani jahili mai ba da fatawa a garin su na andalus a yana abin da yake shi sa nasiha da muke wa junan mu kullum shine kuma kowa ya tsaya iyaka abin da ya sani iyaka abin da ya ka tsaya iyakan ka karkatar da iyanan nan kada ahsana man ihda ila ma alima kada ka shiga abin da baka sani ba la taqfu ma laysa laka bi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ka kana anhu mas'ula duk abin da za ka faɗa ka tunda cewa Allah kake wakilta cewa kaza addini ne kaza ba addini ba ne kaza sunna ne kaza ba sunna ba ne kaza dini ne kaza ba dini ne shi sa ibn sura ya lissafi sami suna ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin ilam kamar ka ce faɗakarwa ko sanarwa ko wayar da kan masu sa hannu a madadin Allah kitabi ne kan kalin da wani gudan lafi yake a cikin shi bayani akan ka'idojin fatawa ilmomin da ya kamata ka iya kafin ki fatawa da sauransu abin da kawo magana cewa duk wanda yake so a tambaye shi yake kullu man ahabba al yus'ala alaysa ahalan al yus'ala duk wanda yake son a dinga bi fatawa to bi ke fatawa ba duk wanda yake son malaka ko bi ba ka'ida ce wannan duk wanda da yana da kwaɗayin malaka wallahi bi shi ba bi shi ai da shi akan malaka kullu man ahabba an yusala falaysa ahlan an yusala haka yake ta cewa kuma law sakata jahil lan taqal ikhtilaf da jahil ya yi shi kenan sabani irin magana albani da yake cewa kullum a cikin cewa malamai suna sabani ba haka ba ne ba sa sabani irin wani da muke gani surar a kasan a malamai ne suke magana sai jahilai sai su ba haka ba sai mu kuma sauran jahilai sai mu suranta a matsayin saban amma da maliku da imamu ahmad ba saba yawan sabanin ba kuma wannan ba wuce ya shiga ba mu da maliku da imamu ahmad da isaka ɗan rawiya da yahya da ma'in waɗannan sun rayu lokaci ɗaya zamani ɗaya sun ci suna suna da juna kuma suna da abin da yake ba daidai suke kallon shi ba kowa na da fuskar kallon wani abu amma ba sun fi saɓani ba sunan shi ainihin bambancin ra'ayi kuma irin wannan da yake zama sabani ya zama adawa a kan shi a haka wani shiga masallaci ko a ce a kusa da wani ko a ce ya furta ko an kore daga kungiya jabu ba ta wannan tare musulunci a kasar nan kulli asam an mutum mutai da faɗa jiya matsayin da aka samu shi izala ba su san sunna ba kuma su ne kwasojiyar din sunna wannan shi ne asalin tushen matsalar karatun sunna wanda su shi da kansu ka ci za su zama wajen sunna sai zama ba su san sunna ba ko ba su shirya ba su koyi sunna ba iyakar wanda suka sani a baya wanda suka fito da cikin ɗarika da shi sai suka ɗauka cewa wannan shi ne sunna to har yanzu ana mai mutuwa jama'a mu ba su cewa yan salafiya mu in mu ga iya ku wallahi wannan hanyar ta muka kama hanyar muna cewa mu ahlus sunna amma muna faɗa da sunna shin a yanzu haka za ka samu mutane da dama da sunan salafiya kamar yadda muka ce a baya daga ibn kimiyya amma kuma fada suke da sunna suna zaɓar iya abin da suka ce dole ka gyara zuciyarka ya zama kai da cewa ka sani ko ya kake sannan kuma kana shirye da duk abin da ya zo wanda yake gaskiya ne ko ko ya saba wa san zuciyarka ya saba wa abin da da ka sani ko ka zama kana shirye a ba? wannan shi manhajin sa gaskiya abin da maza Allah ya rubuta sabon kika ba to kawai yi ciki su ma akwai abubuwan da dama sun buɗa su amma sai suka haƙura suka ce manzo Allah aikin hajji ka koya mana aikin hajji kamar bamu mu taɓa yi wasu suna yi tun kafin ayatin shi kuma ana lissafa cewa ragowa a cikin annabi Ibrahim Gido ya ce ga yadda za a yi suka ce abubuwan da ba su taɓa ji ba a cikin mata ana kwanciya da mata subhanallah ya za a ce haka a ce ai aikin umara a cikin watan a cikin watannin aikin haji, wannan ai wani bala'i a fita gida ta kofa in za a taɓa ta hajji ba ta baya ba wannan wani bala'i a zai shi ya shiga masa bayi da hadaya kuma yana ta mutu duk waɗannan abubuwan ba su kama su amma sai suka hakura suka ce saman da Allah ba kuma mana kamar ba mutu ta ɗin da yau haka ya kamata mutum ya sallama kan shi ya sallama kawai kuma kana kana kana da niyyar komai ka je karba amma daskare wannan da ke yi gaba irin yadda su ne tsala ya goma suka yi ko to Allah shi ne shi tushen wani mutum da kuma mutum ya ɗauka cewa shi malami wallahi alhamdu bi mutane a nan ɓangarorin mu suna da sauƙin wannan amma muna da ƴan uwa a wurare da dama da sauran ƴan salafiya da ƴan zara za ka ji mutum har shi yake wa kanshi tuci da malanta wannan kwanta ce jama'a ya kama hanyar shi kenan duk mutum ya ce shi malami ne ko kuma shi ya ce ko kuma ya ɗauka yanzu shi ba da buƙatar karatun kowa na shi ya ishe shi zai sauraron kowa zai karanta magana kowa zai zuwa majalisun kowa shi wai ya iya wannan ya kai ga abin nan eh, wato bango na bata don imamu imamu bukhari yake cewa babu wanda zai zama malami sai wanda ya koya daga wanda ya shi da sa'ayin shi da wanda ke kasa da shi ma'ana sai ka koyi ilimi a daga gun wanda ya jita sai ka yare da gun sa'anka sai ku yare da gun da kasa da kuma aikace an tarar shi bukari haka yi malaman shi ana raba su zuwa da baka wajen haɗa baka biyar a cikin ɗabakokin nan akwai ɗaliban shi akwai ɗabakar ɗaliban shi waɗanda yake nuzuli da an shi karatu daga gare su musa da hadisai a cikin sahih bukari akwai ɗabakar sa'o'in shi waɗanda tare karatu da su yana karɓa a wajen su akwai tabbata malamai shi malaman ba kuma tabbata uku akwai malaman shi kai tsaye ba su zamani da tabi ai a tawo tabi ba ma sai su mamu ahmad bin hanbal akwai malaman shi da suka zamani da tabi ai akwai malaman shi masu sulafiya kuma waɗanda suka zama sahabbai akwai su irin su abu asimin al-habib da haf ibn makhlad da makamancinsu wanda ya riwaya na sulasiya da gari to kaga ya riwaya a gun kusan dukkan sun tabaka mutanen da ya rayu amma mu kawai sai mu dauka a ah, ni ai yanzu na riga na kai wa dade ina da mace wannan magana saboda na ga tunanin ya fara shiga cikin mun nan yan darin hadisi wannan kuma bata ita ce barna ce masu cewa ai ya gama karantar da kuma a kan ya taɓa faɗa wannan magana ba ko ka ce ko eh, ka jinji ne wannan kisatun mawdu'a alal albani ya ce haka ba mukaddar ya ce haka ya zama karantar da komai kai ka yi duka a cikin karantar in za ka yi wannan tutiyar sai in ya zama duk abin da karantar shi daga ne kuma ne ka iya wani mutum da za a saka a rijiyo mai akawa ko mai wa'azi wanda ba kamar da cikin labarin shi ba kana sauraron shi a rediyon fm sai ya kanta da abin da baka taba jin labari amma kuma malamin da shi da shi ballantana kasusuwan masu tasunan muryoyinsu tasunan majalisinsu tasunan littafin duk tasunan ba ka karanta mu a amma sai kuma shi kamar mana kasa ya albani albani ya gama karantar da mu in ba ruwan da kowa to wani ko jama'a kuma irin wannan ko an samu shi alama ga abin da shi ba bayan shekara biyar waɗannan su ne suke zama batatu a cikin musulmai shi wanda ya zama wani ne kuma kan mutum ya wallahi ni ba na faɗa wannan wanda suka fuska to a gudina ko a gun musa mun shayo ko a gun mun shayo ni wallahi ban faɗan wannan game da haka dan dama Allah ya san shi ba ta shi kana malami ba amma ko da zaka je ki ka koya in dai kana kanka ci gaba da sunna idan ku kana so ka zama diddiga kai a cikin sunna to ka zauna ka ce kai ka gama karatu ko kuma wanda ya gama kai ka cewa ya gama kuma kai ba za ka iya koda maganganun da ka san ya faɗa waɗanda ka rike ba za ka iya kawo hujjojin su ba na waɗanda baka sani abin da za ka cewa kai malam ya ce kaza ko ya yi fatawa da kaza aka ce to ɗauke malam a gefe kai ba ku fatawa a matsayin kai malam ba za ka iya fatawa ba na cewa ya gama karatu kana cewa sahabbai kake da sahabbai su da suke da nasi kan cewa annabi ya gama karantarwa da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan nasi ne kan gama karanta ba ku a duk mutu kawai shi ke sai kowa kuma ya samu riya ba sai ha mu kuma muka ba da annabi mu a cikin gama haka suka yi ka shi ba salafiyanci bane wannan barra ba salafiyanci bane irin wannan jama'a shi ne ke faruwa da mutane ake ka halu mutum ya zama malami shine ya nuna kafin jabra ko ya yi gemu kafin ya girma dan masa ana gudu kana gemu ana nan ana nan kin yana faɗan abin da ya sani sai ya zo ya fara faɗan abin da ya sani sai zai fara shiga cikin wasu rigingimu sai a waye gari bai ankara ba ya farkace daga tafarkin da yake a kai in ba su mun ya kai a ce a samu mutumin da ke kake izala ya kuma ya zama dan qur'ani irin su dan gun dan qur'ani ne kai mutumin da ke izala ya bude kuma muna mu'tazilanci irin su abin talat gashi da wancan da ya rasu aka zo na kwanan nan sun shi gumbi waɗanda mutanen shi kuma suna yi ne kiyata shi ne karancin ilimi da kuma tunanin cewa suna da ilimin iya wanda suke shi ire-iren waɗannan jama'a suna da da yawa a cikin sarayin zala to haka kuma 'yan salafiya na ƙara faɗa 'yan salafiya ba su ma zala ne ba su ma 'yan najeriya ne kuma wannan ga'u ɗin su farko suna nan da cikin da ka ya rage kawai lokaci a fara ganin ainihin wato manifestation ɗinta a fara ganin ta tana tumbazu a cikin ta mana ya ci gaba da cewa fara abu muhammad a cikin bakar hadanin wajen hali duk waɗannan fuskoki guda biyu sun zo sun ainihin lalace suka ta farko da suke game da fassara alaikum bi sunnah wa lam yabqa illa al-hukm al-khalis babu abin da ya saurari sai fuska ta uku wa huwa shi rabbuna ma ajma'u alayhi za mu ɗauki abin da halifofi suka haɗa a kai wani ka gare ki illa fi ma ajma alayhi ta irin sahabatu ridwanullahi ma abu za mu samu abin da suke tarayya a kai shi ne abin da suke tarayya a kai su da sauran sahabbai gaba ɗaya wa fi tatabbu'ihim sunan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal qawla biha za mu ga cewa sun yi tarayya da su a gun bibiyan sunnar manzon Allah da kuma faɗaɗa to abinda suka haɗa kai wannan sunna ne aidan fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in amara bi ba'il khulafa'ir rashidina la yakhlu daruratan min ahli wa ahli manzon Allah a yayin da yake umarni cewa abu halifofi lallai dole abu ɗayan biyu yake Kuma an yi kuna alaihi salam ba an yi yusallu sunana na ghayra sunnati kuma idan manzon Allah yana da cin ya halatta musu ne su halikoki su sunnanta wasu sunnoni waɗanda ba na shi wanda shi ne gurbin fahimtar mutanen cewa halikoki suna da ƴancin sunnanta wasu sunnoni da na manzon Allah ba kuma idan sun sunnanta to kamar na nasu ne ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan san babu shi a cikin karatu sama amma kuma wannan shi ta farkin mutane da ake cewa alusunna ba fa hada ma la yaqulu muslimun kaji shi abu ibn hazm yace ba yi ba na wannan mu kuwa na ahlus sunna ke faɗa malamai wa man ajaza hadha fa kai kafara wartaka wa halla damuhu wa bal su wanda yace halibobi da sunna wanda ba ta manzon Allah ba kuma ya halatta su kawo sunna ba ta manzon Allah ba yace wannan kafiri musaddi ne jinin shi ya halatta ya da musu kwalasar da suke gurgawa mutane wali anna dina kullahu imma wajibun aw ghayru wajib wa imma haramun wa imma halalun la qisma fi diyanati ghayr hadhihi al-aqsam addini da sai akwai wajibi akwai abin ba wajibi ba ko kuma haramu akwai halal shi wani abu kuma banda waɗannan babu wani abu da wajibi akasin wajibi mustahabi kenan sai kuma halal da aflan فمن أباها أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أباها أن يحرموا شيئا كان حلالا على أهله عليه السلام إلى أمه suka ce ka halarta wa hali ko fi sunan ta karbo sunna tana cewa kenan suna da yanci su dauki abin da yake halal halamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ce ya zama halal ko su abin da yake halal sai ya zama haram ko an yi hillu shay'an ko hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma su halarta abin da manzo Allah ya haram wa au an yujibu fa'idatan dan yujiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ka dauki wani abu cikin farilla ne amma Allah bai ce ba aw an yasbiqu fa'idatan daga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma su dingar da wata farilla shi wanda Allah ya saka wala yasbiqa ila amma wa kullu hadhihi alwujub kuma fuskoki man da wujin hashi alfahu kafirun mushrikun bi ijma'il ummati kulliha bila su wanda ya halasta cewa wani sahabi ko wani halifa zai iya canza halal zuwa haram ko haram zuwa halal ko wajibi zuwa gairu wajibi ko gairu wajibi zuwa wajibi yace wannan kafiri ne mushriki ijma'in al'umma babu sabani wa billahi ta'ala tawfiq fa hadha alwajhu qad batala lillahi alhamd na roji guna hadin duk yo zai kidan ko yace wa imma an yakuna bittiba'i sai zama abinda hadisin yake nufi bittiba'ihim sai ka tida'i a bi su a kan koyi da suke yi da sunnatihi alaihi salam sunna manzo Allah fa haka za na kulu wannan shi ne takawar mu laisa yahtamilu wajen hana gaira ghayra hadha asla kuma wannan hadisin sab ba shi da yake wata fasara ba sai wannan da yake da sunnatul fa'in rashidi shi sun su akan sunnar manzan Allah da suka yi koyi ta ji magana ta farko daga ainihin wato al'imamu ibn hazm al-andalus abun mamaki game da ambata wannan mummunan fasara shi ta yada a cikin ثانيا الذي قول الشيخ الإسلام قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في مجموع الفتاوى ابن تيمية يتي وأما سنة الخلفاء الراشدين فإما إنما سنوه بأمره هو من سنته in kaji an ce sunna khulafa'ur Rashidi, to shi ne ana nufin abin da khulafa'ur Rashidi suka ainihin sunanta da umarnin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kan kasi sunnarsa wala takunu fi dini wala yakunu fi dini wajiban illa ma wajaba dan babu wani abu da za a ce wajibi a cikin addini sai abin da manzo Allah ya wajabta wala haraman illa ma haramahu ko wani abu da ce haramun sai abin da manzo Allah ya haramta wala musta'aban illa man sahabbahu babu wani mustahabi sai abin da shi su mustahabi ne wala makruhan illa ma kariha wala mubahan illa ma aba sai ci gaba da cewa Ya uku qala al-kullani al-kullani bi kitabin iqa bi himan ul absar wanda asalin shi inna Najeriya ne ya zo da kasar ainihin Makka ya ga malam albani na suna ya kawo maganganun shi a cikin mukaddimar da furta sala littafi ne akwai shi a nan makarantar da albani kan magana kan shi malam albani kan Allah ya fata musu gaba da ya yi magana ba su ba shi ba duba akan littafin ikabu kuma bi kullil absa yace wa inna ma yuqalu sunnatul nabi صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما يدرك ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليه انا اتوالي سنر النبي da sunnar abubakar da sunnar umar dan a san cewa manzon Allah ya mutu ya bar su akan wannan tafar aqulu wa ala hadha yanbaghi an yuhmala hadith a gani na abin da ya kamata kenan a ɗauki hadisin nan na alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'd wala yabqa fihi ishkalu Sai zama babu wani rikici ta akai wanda wannan azabu falaita lil khulafa'i sunnatun tutba'u illa ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam kofofin nan ba da wata sunna da za a buki ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malami na hudu yace qala al-qari billah ali al-qari mutumin kasar ainihin wato Afghanistan babban malami yace a cikin birkatu al-mafatih fa innahum lam ya'malu illa bi sunnati manzo Allah yana nufin ne su sahabbai alifofi ba sa aiki sai da sunnarsa fal idafatu ilayhi imma li ilmihim biha ana musu danganta sunna ne a ce sunnar halifofi saboda suna ilimi a kan aulis istinbabi ko kuma saboda suke ki wani istin babu wa khiyarihim iyaha kuma ita suka zaba kamar da misali sai a faɗi wani hadisi a cikin ai wannan irin irin kudu ne kayan salafi a wannan irin karatun kudu ya ga ai ba namu bane mu ba ji kawai muke ko sai a ce ai irin addinin tuwa da ne alhadin ba su suka kirkiro ba kuma suna bi ce wa wafaqahu al-allamah al-mubarak quri fi rahimahullah fi sifat al-ahwal mubarak quri yazo a cikin shahin sirri shi ma ya dace da wannan magana fa kala yace laysa al-murad bi sunnati al-khulafa ar-rashidin illa tariqatuhum al-muwafiqa bi tariqatihi sallallahu alaihi wasallam ثم نقل مقالة القاري السابقة babu wani abu da ake nufi da sunnar halifofi sai ta farfe shi kai shi manzon Allah da sallallahu alaihi wa sallama kuma kallon magana sai kuma kawo kusan magana kara kafa hujjar ita ta mulla aliyu gani wa qala aidan fa idza arafta annahu laysa al-murad bi sunnati al-khulafa ar-rashidin illa tariqatuhum al-muwafiqa li al-shafi'i idan kasancewa babu wani abu da ke nufi ta sunna sai ainihin sunnar halifofi sai ta manzala sallallahu alaihi wasallama wani kala sai ya sake turo wata wani magana wani magana ne kalaman nafisan anil allamati shaukani zance mai ban sha'awa mai daraja da allamati shaukani fa qala sannan sai ya ce inna ahlal ilmi qad asalu kalama fi hada malamai sun yawaita magana game da wannan hadisi wa akhadhu fi ta'wilihi wujuh bi wujuhin aktharuha muta'assif sun kama wasu hanyoyi wajen fassara wannan hadisi yawan hanyoyin akwai wato tarnaki a cikin wallabi yanbaghi ta'wilu alayhi Malam ainihin abin nan mubarak koriyi abin da ya kamata a dogara da idan a tafi zuwa gare shi huwa Amalu bi ma ya dillu alaihi hada tarki shine a kalli shi wannan zankan alaikum bi sunnati yake bi hasabi ma ta kafa bihi lokacin arab ne yake bi a tsuran larabci as-sunnati abinda a sunna yake shi ko tariqa shine hanya fa annahu qala kamar yana cewa ne aljimu tariqati wa tariqata al-khulafa'ir rashidin kuma hanya ta da hanyar ulufofina wa qad kanat tariqatuhum hiya tasdaqi kuma hanyar su aiki da ma dai hanyar shi fa idahum ashaddu an-nas hirsan alayhi alayha sun kowa ko ayin bin hanyar sa wa jiha biha sun kowa da yin aiki da sunnarsa wa ala kulli halin yake koma dai yaya ne kanu ya tawaqqauna mukhalafatahu suna jin tsoron suna takatsan sun kasaba mishi fi asgharil umuri a cikin mafi karancin al'amari fadlan an akbariha bar na kuma girma kanu idza a'awazahum al-dalil fi kitabillah sun kasance idan suka rasa dalili a cikin littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam suka rasa dalili a cikin sunnar manzon Allah alaihi wasallam hadilu bima yadharu lahum min ar-ra'i sai su aiki da abin da bayyana ga su na ainihin wato fahimta su ba fahsi bayan sun duba sun duba wal bahthi shi bincike da tashawuri sun shawarci junansu da tadbiri kuma sun tsaya sun tsara abin alaƙe wa hadar ra'ayi inda adalin dalil ko aidan bin sunnati shi mulla shi malam ainihin barko yake kuma shi kan shi wanda irin ra'ayi za su bi ba su samu sunna ko dalili ba shi kan shi cikin sunna ne ba ta wanda za su bayar a sanda babu ainihin sunna shi shi ma yana cikin sunna in ka ce za ka na ma amilu fihi bin ra'ayi huwa min sunnati yabqa qawlihi wa sunnatul khulafa'ir rashidina sallallahu in ya zama abin da suke aiki da shi fahimta su shi ma yana cikin ainihin sunnarsa da ya zama ki babu bukatan faɗan sunnar su su sai na ce da kai kamar su anna minan nasi yudir kamar Islam da salam abin da ya faɗi haka shine akwai da cikin mutane wanda da suke manzon Allah ba wa adraka zamanan khulafa'ir rashidina amma ya riki zamanin halifofi din au adraka zamanahu wa zaman al-khulafa'ir rashidin akwai kuma wanda ya rubuta zamanin manzon Allah kuma ya rubuta zamanin khalifofi ana akwai sahabi akwai tabi'i walakinahu hadatha amru to ana nan sai wani abu ya faru lam yahdith fi zamani sai faru a zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fa fa'alahu al-khulafa'u sai halifofi suka yi wani aiki akai fa ashara bi hadha al-irshad ila sunnati al-khulafa'i ila ma asa'u ma asa'u ya karanta da shi da lukusi sai annabi ya kawo wannan magana don yana cewa kada a yi shakka game da abin da suka aikata wanda yanayi karka samu suka aikata bayan zamanin shi ka a shakka game da su fa yaktari fi hadhihi al-dhunub fara zaton ko sun yi son zuciya ne ma'ana kula fa'u shi ne kula kulafa'u suka rayu manzon Allah bai rayu a cikin shi ba yanayin rayuwa ya sa suka yi shi da ba ba su canza wani abu ba kamar misali ya kan ahalar rija kamar tattara alkur'ani rarraba gwamnati zuwa ministry da sanya alkalai da sarakuna da shugabannin lardi da masu anguwa wanda umar yi kamar tsara fansho da umar ya tsara da almuhajiruna wal ansa kamar fara da masallaci man ala sa kamar sidina usman yi kamar yakan hawari da sidina ali da sauransu su waɗannan abubuwa da suka karsa su zuwa ga su yi su wanda wanzu Allah bai samu waɗannan ainihin waƙa'i ɗin ba ko to duk wanda suna cikin sunnolin su zama shi ne ko abin da muke ke kala ya ci gaba da cewa wa aqallu fawaidi alhadith anna ma yasduq anhum min ar-ra'yi wa in kana min sunnatihi kama taqaddama walakinahu awla min ra'yi ghayrihim inda adam dalil shine cewa fa'ida mafi karanci da zan samu a cikin hadisi ita ce abin da ya zama ra'ayinsu tunaninsu ko da an ce yana cikin sunan sabo ya fi ra'ayin wasu da tunanin wasu a da babu dalili in ya zama abin da ya faru da ya yi shi a zamanin manzara sallallahu alaihi wasallam sai a zamanin su suka faɗi ra'ayin su suka faɗi fatawar su yanzu idan wani ya zo ce shi kuma ka tashi fatawar ta saba wa tasu ko ba za ka ba tashi wani da kuma ce shi ya ganin da abubuwan ba yadda yake mu ba a kara ya ce ya fi ɗan saboda mai ake kasa wasu halifofi ya annabi ya ko ya ce a annabi ya ce a koyi da sunna su da yake sunna su wa bil jumla fa kaseeran ma kana yunsabu al fi'la aw tarka ilayhi to da dama akan danganta wani aiki a ce manzon Allah ya yi kaza aw tarka ko a ce ya bar kaza bai yi kaza wasu a danganta zuwa ga sahabban shi fi hayati a rayuwarsa ma annahu la fa'idatan nisbati ila ghairihi ma ba da cewa a wani cikin da manzo Allah ya rayi babu bukatar sai an danganta wa wani shi yasa ba za a danganta musu ba amma cikin sun ce mun kasance muna yin kaza mun kasance muna cewa kaza ko muna kin yin kaza mun kasance manzon Allah yana raye muna cewa Abubakar da Umar suke yawa shugabanni Jabiru ya ce Abdullahi da Umar ya ce mun kasance muna cewa aikin hajji da manzon Allah ya aikin hajji ban kwana ba ba wanda ya san ma da ciki da ke ma ba san muna nufin ban kwana ban kwana shi da manzo Allah ko ka ban kwana shi ban kwana da ke mutane bayan an dawo an tsaya a wani waje cewa jama'a to kowa ya gaida gida akwai irin waɗannan maganganun su cewa a cikin hadisi ko su ce mun kasance muna ban kaza ba ma yin kaza annahu mahallal qudwa yasa ake danganta musu ba a danganta mishi alhadin shi ne abun kuri wa makanul uswa shine abun bi fa hada ma zahara li fi tafsirin hadha hadith malam mubarak kori ce wannan shine abin da yake yana gare ni wajen fassara wannan hadisi walam akik inda tahririhi ala ma yuwafikuhu min kalam al ce kuma ni ban ga zancen wani malami irin wannan da na faɗa ba amma mun ji malami ya faɗa mana wasu ko فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم ونقل المبارك وهي رحمه الله في صفته كلاما مستقابا للألام الصنعاني كان يقال كون الزنسين دائم بالصنعانية وأما حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين فهذه تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته استثبت wannan hadisin baya nufin komai sai tafarkin kulafa'u wanda ya dace da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min jihadil a'da wajen tsaka kafirai wanda kawai yake sha'air ke da ƙarfafa ainihin addini wa nahawha da makamantu fa innal hadith amun shi kuma hadisin ya gane gaba daya da kulli khalifatin rashi ya ce duk wani halifa wanda yake tafarkin shari'a الشيخين sai akan abubakar da kurba wa ma'alumin min qawaid shari'ati kuma mun sani a addini cewa annahu laysa bi khalifatir rashid wani shugaba khalifa rashidi bai isa ba an yi shari'a da bisa da zo ya kawo wata kusurci na addini ghaira ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ba na manzo Allah ba mun san haka larura cikin su din ma duk da wani ya kawo wani abu sabu ba su da sun tume shi umar ya tumi shi gina bakar a cikin cewa za ka kawo abinda manzo Allah bai kawo ba shi ne iya gamsar da shi shi ma umar din sa ali sun mushi din wannan tuhuma su su ba su fahimci cewa farkin su shi ne wanda babba a'a farkin su shi ne na manzon Allah da yace cewa bil jumla inna sunnatal khulafa ar-rashidina hiya fahamu sahaba abin da ake da tafarkin harifofi shi ne fahimtar sahabai radiyallahu anhum litti da annahum kanu ala ma kana alaihi nabiyuhum fahaman wa tasdiqan domin suna kan abin da manzon Allah ya bar a kan shi fahaman abin da suke fahimtar shi a tasdiqan kuma yadda suke aiki da shi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka suka tsaya wa hadha ma yuwaffiquhu wannan shine abin da zaka same shi bayani dalla dalla a cikin hadisi da yake kawo mana a gaba insha Allah sai da dakata anan sai Allah ya kai karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullah na'am Thank you. na'am shi ma yana cikin wannan tafarki in ka karanta littafin mala albani al'ajisun nafi'a an as'ilati masu masjid jami'a dai ya kasance wannan cewa na farko dai abinda ake yanzu ba shi ne da usman ne ba kiran sallan farko da wannan ma'anar ta zamanin mu ba irin shi bane dan kaga mu namu na farko a masallaci ake shi ba masallaci ake na shi namu na biyu ana yi ne a cikin masallaci a gaban liman ya shi ba haka ba wannan wata bid'a ce da wani sarki mai suna alwali na al-malik shi kawo su a ƙara kiran sallah ɗaya a gaban masallaci da biyu kuma in ya hau mutum a yi a gaban shi ina usman abu da ya yi mutane ne ya ga suna shagaltuwa da kasuwanci an ba zuwa sallah sai an fara wani mahayyar yana da gida a cikin kasuwa sai yasa a je a kira sallah a wannan gidan a je a kira sallah a wannan gidan a farkon lokaci da zara ta yi zawali ya zuwa shi ki kaga ba masallaci yake shi ba ainihin wato wajen masallaci ba a wani waje ne can ba malam gani ce ta haka wannan yana cikin sunnan khulafa idan bukata ta kama ka'ina shi ne kamar irin da yanzu misali ake kiran sallah a rediyo a mutane cewa lokacin sallah ba ya kawo jiki wannan kiran sallah zai ɗaukan mahallin kiran sallah na masallaci ƙarshe kai ina ganin ba a zamanin nan ba buƙatar wannan saboda akwai loudspeaker da suke ga kowa inda sannan akwai wata masallaci da yanzu da wuya a ce juma'a da yi a garin da na a ce kana wani jisu ba kamar kike ba su baka ji sallah ba baka ji kiran sallah ba sai dai ka gari kike shi da aka shi ma wannan yana cikin wannan sunna yake cikin kuma wanda ke kara ma wannan ainihin wato ƙarfi shi ne kasancewar sahabbai ba su mishi tawaye akan wannan idan abu ya saba wa sunna suna mishi tawaye sai ce kamar cika sallah a lalzali kaga sai da suka ce mishi ba haka ba da sun dawo sun mishi saboda ke shugabanci amma wannan ku ba a roshin wani ya kira mishi mu'arada ba haka duk waɗanda suna cikin misali da za a karɓa a ka'ida ta cewa sun abin da suka can wa yin haka ke yake da aji a ce kuma a lokacin sallah ya yi kuma yake da kuke me kuma a dace ana shiga mutane da cikin da suka a kira sallah duk wanda ya kira sallah to shi tana ji cewa to nan gaba kaɗan nan da awa ko zuwa da rabi to ba za a yi sallah da ka ya fara shishirya za ka tada abin da yake na kasuwanci shi ko siyayyarsa shi ya sallah ana nan ana nan sai wani ya zo sai ya ɗauko wancan kiran sallah su dawo da shi kuma sallah. ya ɗauki wanda ake a bakin masallaci sanda liman ya hannu bari sai da shi cikin masallaci to wannan shi da ake yi yanzu sun da wani da ce kuma gida su shi ka karanta tsarin ala bayan sun tafi wannan tun da Allah insha Allah ce na ganin kuskure saboda gani da yi a inda yake inda suna ake yin na wasu amma mun da inda muke yin na wasu ma ake ka fahimta shi ba albari kuma da inda yake a dimashku a shi shafi a lokacin da hannun da samu da yi shi a inda yake don a musulmi mutumin wani gine da suna ah, alkafi Talle ne su in a garin haka ake yin na usman ta ga ba za a ci bid'a ba amma ga su ba na usman din bane to lallai ko ba za a ce ba bid'a ba dan ba irin na usman ba wallahu ala dan kowane mutum yana magana ne da gwargwadon inda yake da abin da ya gani da mindset ɗin shi mu dai anan wanda ake in kuma tarihin ka kalli kuma wanda da ake ba irin na usman ba ne haka dole a ce bid'a ta yi shi a garin su inda yake kuma wanda yake ishara da zuwa gare shi ba bid'a ba wallahu a'lam kenan Allah ya samu dace